subscribe and sign up. Please da subscribe sanarwa don samun sabbin shirye-shirye da zarar daura. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Littafin kurkukun kaddara kashi na hamsin da biyar. Hi, I am Oneza yar gidan dadi. Can I know you? Ta jefa ma Angel tambayar. Ya tsana fuska Angel ta yi kamar ba za ta tanka mata ba. sai kuma ta ce my name is Unaisa amma dadi na yana kira na Angel shine sunan da kowa yake kira na dariya suka ga ta sake tare da cewa wow sunan mu yayi shige da na juna bambancin kawai harafin karshe ne ina fata za mu zama abokai da Hausa ta yi maganar amma sai ka rantse da Allah da turanci ta yi ta saboda yadda take furta ta daga gani baturiya ce amma ta iya Hausa ba laifi murmushin yake Angel ta sakar mata tare da cewa why not tunda zama ya haɗa mu wuri daya murmushi ta kuma sakewa tana kallon fuskokinsu ta ce idan ba damuwa tana son su gabatar mata da kansu ba tare da sun yi mata musu ba ɗaya bayan ɗaya kowannensu ya gabatar mata da kansa ko da aka zo kan danish yana yi mata bayani dangane da shi har wani limshe ido take yi tana kallon shi ran angel ya gama ɓaci gani take kamar an kawo musu annoba ne saboda babu nutsuwa a tare da yarinyar bayan sun gama da kansu haris ya kalli sauran sabbin prisoners ɗin ya ce saura ko ya rage ku faɗa mana sunayenku sannan muna son mu san daga ina kuke karamar yarinyar nan ce ta fara yi musu magana ta ce sunanta jamima ita ma prisoner ce a gidan kurkukun a cikin gidan kurkukun ta taso shekara ta goma cif a duniya bayan jamima ta kammala gabatar musu da kanta wannan doguwar mai zubin taliyar indomi, ta faɗa musu cewa ita sunanta sara shekarunta sha bakwai ita ma rainon kurkukun kaddara ce jinjina kai suka yi yayin da suka maida dubansu ga kristan dinnan, suka ce mishi ya faɗa musu wane ne shi cikin sanyin murya ya ce musu sunan shi gabriel tin sister ɗin shi kuma sunanta gabriela shekarunsu goma sha bakwai su angel sun yi mamakin jin shekarunsu ashe duk yara ne girman jiki ne kawai nofal ya ce raunan rainon kurkuku ne ku rainan kurkuku ne ku mako kuwa daga waje aka kawo ku Gabriel ya ce mishi ba zai iya tuna komai dangane da rayuwarsa ta baya ba, shi dai kawai abin da zai iya tunawa Tims ne so. Yana matukar ƙaunar 'yar uwarsa, ita ma tana son shi. Tare suka taso, ba su taɓa rabuwa ba. Maganar shi ta ɗaurewa Angel kai, ga dukkanin alamu. Su ma tagwayen ba rainin kurkuku ba ne, daga waje aka zo da su, saboda babu addini a gidan kurkukun kaddara. Su kuma akwai sarkar kuros a wuyoyinsu, hakan na nufin an canza musu tunaninsu ne gaba ɗaya sun manta da mutum ɗaya da ya rage ba su tambaye shi wane ne shi ba kowa ya shafa'a da ɗan ta halikin nan sai da farbin ta tuna da abincinsu da sauri ta waiwaya baya don ta kalli kayan abinci ras ta ji gabanta ya faɗi ganin mahaukacin yaron nan tsugunne gaban faranti ya ɗauki cikin shawarma yana turawa a baki rabi na shiga rabi na zubewa a ƙasa duk ya cakalkalata ga kuma bargunansu da ya wurgo kasa da fulilluka da karfi ta ambaci inna lillahi ka baki dai suka kalle ta kanin tana kallon saitin dining carpet din su yasa su ma suka kalli wurin da gudun gaske barbin ta nufi yaran ta shako wuyan rigarsa ta wurgar da shi gefe daya ya fadi kasa kanshi ya bugu maimakon yayi kuka sai ya kama dariya yana wuntsula kafafuwansa rai a bace farfin ta shako wuyansa tana faɗan wane ne kai daga zuwa yau zaka fara iman hauka kana da hankali kuwa bata kai karshen maganar ta ba sakamakon jin saukar yawon da ya watsa mata akan fuskarta tsabar fusata ya sa ta kikkifa masa maraka ya rinka dariya baka kautawa daga gani jaki ne kai daga gani jaki ne bai jin bugu hankalinsu ya yi matukar tashi saboda sun fahimci cewa yaron yana da taɓin hankali mahaukaci ne aka kawo musu farbin ki daina bugun shi baki ga yaro ba ne? aziza ce ta yi mata magana rai a baci ta ce babu na da yaro ne uban shi zanci har ne zai watsa ma miyawa a fuska da alama ta fusata rigarsa ta damƙo ta goge miyan da ya watsa mata a fes ɗinta duk da duk da haka bata kyale sa ba sai da ta sanya hannu ta dungura kansa kafin ta miƙe ta nufi toilet don ta wanke fuskar ta. ba da jimawa ba sai ga farbin ta dawo cikin ɗakin fuskar ta ɗauke da lemon ruwa sai jifan yaron take yi da harara kamar ƙwayar idanunta za su faɗo ƙasa Dije ta ce mun shiga uku tamu ta same mu yanzu haka za mu rayu da wannan taɓaɓɓen Nofal ya ce ba za mu zuba masa ido ba, dole mu koya mishi hankali. Tsaki Haris ya ja ba tare da ya ce komai ba. Danish ne ya ce da sauran, idan kuna jin yunwa ga abinci nan, idan za ku huta, ga bed ku nan. Sannan bai karasa ba ya ɗan kalli kofar shiga sashin toilet su, ya ce, ga mai bukatar watsarwa ko yin wani uzuri, wannan kofar za ku bi, a nan toilet mu suke. Yana magana hankalinsa na akan wutsiyar yarin, yana akan matashiyar yarinyar nan da ke ta kallon shi tana faman cizon fik limbs ɗinta ran angel idan ya yi dubu ya ɓaci ba komai ya fi ƙona mata rai ba face ganin yadda take kallon danish tana cizon laɓa ta rasa gane me hakan ke nufi to ko dai halittar ta ce a haka ko kuwa wani sabon salon iskancin ne bana jin yunwa bana jin yunwa na fi bukatar na yi wanka kafin in huta yar gidan dare ce ta yi maganar tana kokarin sauke school bag ɗinta idan kowa na akanta mika ma danish black bag ɗin ta yi tare da cewa ka aje min ita sannan ka raka ni toilet din ba zan iya ganewa ba wani irin kallon harara Angel take jefa ma Danish duk ya sha jinin jikin shi sam ya kasa karbar jakar Onaiza sai Angel ce ta karbe jakar ta ce zan aje miki ita sannan zan raka ki toilet din idan ma kina so har cuda miki baya zan iya yi girgiza kai Onaiza ta yi tana faɗin no ba na so ki dai aje min ba kaɗan shi sai ya raka ni toilet din mamaki ne kama Angel a ranta ta ce that impossible kin zo da bid'a Karɓar jakar ta daga hannun Unaiza ta je ta ajiye mata ita a gefen gadanta mai ɗauke da number 16 juyowar da za ta yi karaf idanuwan da suka sauka akan da ke kokarin cire riganta ba komai ne ya fadar mata daga baba face ƙirjin Unaiza musamman ma da ta karasa cire rigar hankalin kowa ya koma kansu kamar babu riga a jikinta saboda yinda su suka bayyana a jikin vest din a jikin vest din manya-manya da su kamar balan-balan shatin nuflis din sun fito sosai kamar za su huda ta ga ta yarinya amma tabarakallah Allah ya yi ta da nonuwa kwanciyar hankali ya karewa angel kishi ne ya addabi zuciyarta ko dan hada karin dan ita bata da su ne oho bayan oneza ta ɗebi ko ta miƙa ma ta ce ya riƙe mata hannun shi na kirma ya riƙe ta wani irin kamshi ne ke fita a jikin gashin hannayenta ta daura saman gajeren siket ɗinta waro ido angel ta yi baki a sake take kallon ikon Allah cire shi ta yi ya rage daga ita sai shot na mata duk sinopal suna a tsaye suna kallon ikon Allah miƙe madanish miƙa madanish siket ɗin ta yi ka ajiye min su kafin yayyun kuɗin karɓar siket ɗin angel ta yi saurin komawa wurinsu ta sanya hannu ta karɓi siket ɗin ta kuma kwace gashin da ke a hannun Danish. Fuskar ta a daure ta nufi akwatin su ta sanya mata su a ciki kafin ta dawo ta tsaya a gefen Danish. Mu je ka raka ni toilet din. Ta yi magana tana kokarin nufo hannun shi. Angel ta yi saurin kaɓe mata hannu. Ni zan raka ki. Ba ta jira amsar da Unesi za ta bata ba. Ta ja hannunta ta wuce da ita zuwa sashin toilet din su. Sai bayan da suka shige Aziza da Parvin suka kalli juna alamar mamaki. Su fa sun ga abin da basu taɓa ganin irin shi ba. tunda ko tsohuwa nata a zube suke kamar silifas cikinsu ko ba wanda take da su irin na 'yar gidan dadi har gwara waɗanda suka fara manyanta su ne ya fara fitomawa amma ita ko wannan 'yar shilin kirjinta sun fi karfin jikinta da shekarunta jibril ban cika ce komai ba tanish ne ya yi mishi magana kanin ya yi tsaye bai motsa ba shi da sauran 'yan uwan nashi cikin sanyin murya ya ce ina so na kwanta saboda kaina ciwo yake iman nuna mishi gadon shi da shi yayi da hannu ya ce mishi thanks kafin ya nufi gadon sai da ya fara cire gashinsa ya ɗaura ta gefe sannan ya haye gadon ya kwanta kallon jamima suka yi yar karamar yarinyar nan farbin ta raya a ranta cewa wannan nan ta zamu yi da alama haris ne ya ce da ita kefa zaki kwanta ko zaki ci abinci Ta bai baki ta danyi kafin ta ce yunwa nake ji DJ ta ce amma ke kike yin wanka da kanki daga mata kai ta yi. eh ina yi yanzu amma sai ana cuɗa min bayana saboda hannuna bai kaiwa murmushi ne ya bayyana akan fuskokinsu don ba karamin burge su ta yi ba ka ta yar kyakkyawa da ita hiba ta ce idan ma kina so har wankan sai mai miki tariya ta sake tare da sanya tafin hannayenta ta rufe fuskar ta alamar ta ji kunya riko hannunta Haris yayi a cikin nasa ya ce mu je mu ci abinci ko ta ce mishi eh mabin ya ce to ita ma fa wannan ba mu ji ra'ayinta ba yayi maganar yana nuna Sara da ke a tsaye ta rike kogo ya tsina fuska ta danye can kuma sai ta kakaro murmushi ta ce ni ma bana jin yunwa zan kwanta na huta ne ta maganar tare da juyawa ta nufi gadajensu ɗaya bayan ɗaya take bin su da kallo a kwane ta juyo ta kalle su dije ta ce wai a ina za ta kwanta ne nan take suka fahimci cewa ta raina gadon ne wato ya yi mata kankanta hanna ta ce a can inda kuka baro a saman ina kike kwana ne Ta ba baki sara ta yi ba tare da ta ba ta amsa ba ta maida idan ta kan gadon ta ciro bargon saman shi ta shimfiɗe shi a ƙasa ta ɗauko filo ta jefa kafin ta cire kaut ɗin jikinta ta ɗaura a ƙasa ta faɗa saman gadon ta kwanta abin da ya faru bayan Angel ta raka 'yar gidan dari Toilet suna shiga ciki ta ja birki ta tsaya tana faman zazzare blue eyes ɗinta haɗi da yatsa na fuska Angel ta ce ni zan koma ayi wanka lafiya har za ta juya muryar Oneza ta dakatar da ita ni fa ban fahimta ba ina betop yake ne tana nufin kwamin wanka wannan wani irin toilet ne kamar na marasa galihu tsabar mamaki yasa Angel sakin baki kamar sakarya tana kallanta da kyar ta iya bude baki ta ce ba mu da betop iya abin da idan ki suka gane miki a cikin toilet din su muke da su ga shawa nan sai kuma bokiti can kuma soso ne da sabulu a rude Uneza ta ce that impossible aini bana sharing soson wanka kuma bana wanka in ba a cikin betop ba I can't stay here. I wanna go home. Because daddy ba haka ya kwatanta min school din ba. Ya ce min ba komai irin na gidanmu ne. But why na ga bambanci? Tamkar za ta fashe da kuka ta yi maganar. Har sai da gaban Angel ya faɗi jin abin da ta ce. Wato ita duk a tunaninta school ne, school ce aka kawo ta. Bata san cewa prisoner bane. To me hakan ke nufin? Ko dai mahaifinta ne ya yi mata karya akan cewa za a kawo ta makaranta. Tashin hankali. sai lokacin Angel ta tuna da irin uniform ɗinta na gayu. Ta ma ta yi mamakin ganinta da haɗaɗɗin takalma 'yan kwakwas-kwakwas ga gajeren siket na gayu. ga kuma katuwar school bag ta goyo tab da jam in dai abin da take hasashe ya tabbata to kuwa iyayenta sun cuce ta mamaki ya hana Angel cewa komai sai a yi ba su gusar mata da hankalinta ba kamar yadda aka yi ma Jibril ko ko sihirin ne bai kama jikinta ba to fa da gaske dai cikin kurkukun sadaukarwa iyaye ne ke yi mm, kuma daura ta yi zarfi a cikin tunaninta muryar onaiza ta katse ta please talk to me ni ban fahimci komai ba game da school din nan tashin hankali ne ya bayyana karara akan fuskar angel muryar ta na dan rawa ta ce da unaisa wace ce ke dama ke ba rainin kurkuku bace waro ido ta yi tare da maimaita sunan prison din da angel ta faɗa ba don ta fahimci me hakan ke nufi ba ban fahimce ki ba na ji kin ce prison ni fa dadi na ya ce da ni zai sanya ni a head school na North Korea saboda ina son kallon drama din su komai nasu yana kayatar da ni dadi na yana yin min komai komai nake so shine da kansa ya sama min admission a school din nan a gida aka kawo min uniform na sanya a jikina Unaiza bata karasa maganar ta ba Angel ta daura hannunta akai irin ta shiga ukun nan fitowa dai daga cikin toilet ɗin ta tsaya daga waje tana ambaton inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da sauri yar gidan daji ta biyo bayan Angel baiwar Allah duk ta rude ta rasa gane me Angel ke nufi please tell me the truth ko ba school bane nan din dole in sani wani irin kallon tausayi Angel ke binta da shi muryarta kamar ta mashaya giya ta ce zaki iya tuna ta ina aka kawo ki nan girgiza kai ta yi i can't remember ni dai na san time da masu aikin gidanmu suka taimaka min na yi wanka na sanya uniform da dadi na ya bani so bayan nan sun rako ni zuwa wurin da motocin bodyguard ɗina suke sun buɗe min mota na shiga ciki na zauna ina ta farin ciki duk na kagara mu karasa earbud sai bacci ya ɗauke ni daga nan ban ƙara tuna komai ba sai dai na ganni a cikin school ɗin nan tare da sauran student ɗin da muka zo da su tana magana tana yatsuna fuska daga gani ɗabi'ar ta ce yin hakan jinjina kai Angel ta yayin da take kallanta hakika ta yi mamakin da basu canza mata tunaninta ba tunda har ta iya faɗin yadda aka kawo ta cikin su tabbas kowane ne ubanta ba karamin mugu bane azzalimi wato shi wayo yayi mata ya fake da cewa za a kai ta school don ta yi karatu ba ta san cewa sadaukar da ita yayi ba zuwa gidan kurkukun kaddara don biyan wata bukata tashi rayuwarta abin tausayi baiwar Allah sai da aka gama suturta ta amin sai da aka gama sangarata ta daga gani an gama jiyar da ita duk wani daɗi na duniyar nan kafin aka tsomo ta daga aljannar duniya aka kawo ta gidan kurkukun kaddara ganin irin kallon da Angel take banta da shine yasa ta ce please ke nake jira ki bani amsa a kagare ta yi maganar ya sunan mahaifinki kuma wane ne shi muryar ta addisa shi tace ai ni ban san real name nashi ba na dai san ana kiran shi da jan wuya bata karasa maganar ba Angel ta katse ta da cewa baki taba zuwa school ba ne da wani suna kike amfani ta bata amsa da cewa ni tunda na taso ban taba zuwa school ba dadi na baya so ina shan wahala a gida ake koya min karatu yanzu ma dan na kwallafa rai ne akan ina son zuwa South Korea karatu shine yace zai sani na kai Angel tai kafin ta ce amma a wace kasa kuke zaune duk da na ji kina magana da yare biyu Hausa da Turanci so na kasa gane wani jinsi kike wannan karan tamkar za ta fashe mata da kuka ta yi maganar don ta gaji da tsayuwa mahaifina ɗan najeriya ne mahaifiyata kuma 'yar ingila ce bot shi yana najeriya amma yana yawaita kawo min ziyara ni da momina kawai muke zaune a ingila sai 'yan aikin gidanmu amma yana yawan zuwa ya kawo min ziyara daga najeriya hankalin angel ya kara tashi da ta ce mata yanzu ki hakuri ki wankan idan kin kammala zan yi miki bayanin komai girgiza kai ta yi ai ba zan iya wanka a wannan toilet din ba saboda ba irin na gidanmu bane ni na saba a cikin bedroom nake yi kuma masu aikin gidanmu ne suke taimaka min wurin yin wanka kallanta kawai Angel ke yi iya cutuwa dai an cuci yarinyar nan ta ma rasa taya za ta fahimtar da ita cewa nan kurkuku ne ba babbar makaranta ta kasar Koriya ba zai yi wuya ta fahimta ba babbar matsala irin su suna da karancin imani sannan ba su da tawakali. tana iya ta faɗa mata a zo a samu matsala ya za ta yi da ita yayin da su Angel suke a sashin toilet su ita da 'yar gidan dadi su kuma can ɗaki suna fama da wannan mahaukacin yaran abin da ya faru suna kokarin zuwa su ci abinci Eva ta ce da su wai ni kam ina yaran nan yake ne kafin wani ya buɗe baki ya bata amsa suka ji karar karyewar wani abu a cikin kunnuwansu a suka kai idanuwansu wurin da suka jiyo sautin karar ransu ne ya yi matukar ɓaci ganin irin uwar barnar da yaron ya yi musu gaba ɗaya ya kaɗo da kek ɗin su kasa tebul ɗin ya ɓalle kek ɗin ya kundumo kasa ya wartsake hakan bai ishe sa ba sai da ya hau saman kek ɗin ya rinka duma hannun shi a ciki yana kwaso shi yana turawa a bakinsa duk ya ɓata uniform ɗin jikinsa da kek ɗin a ƙarshe ma sai ya hau saman kek ɗin ya rinka birgima yana dariya a fusace farbin ta nufi inda yake Haris da Danish suna ta kokarin dakatar da ita akan kada ta buge shi amma ina ko ba bata yi ba wata iriyar damka ta kai ma wuyar rigar shi ta dago da shi ta daddage ta buga kansa a kasa azabar zafi ya sa shi fashewa da kuka mai tsiwar gaske tana huci ta ce shege ashe kana jin bugu ai na yi tunanin kurma ne kai sautin kukan yaron ne ya karaɗe kunnuwan ya karaɗe kunnuwansu Angel da ke a sashin toilet su. da gudu suka nufi ɗakin suna shigowa suka ci barki suna kallon yaron da ke ta kuka hatta hatta Gabriel da ke kwance yana bacci shi da Sara sai da suka farka saboda sautin kukan fitinannen yaron an rasa mai lallashinsa a cikinsu haushin shi suke ji ya bakanta musu rai duk irin yadda suka kwallafa ransu ga san cin kek ɗin nan ya tarwatsa komai farin cikinsu ya gushe har ga Allah ba su ji daɗin zuwan prisoners ɗin nan ba saboda mutum biyun nan da ke a cikinsu mahaukacin yaron nan da Angel ta sanya wa suna Majnun saboda yaki faɗa musu sunan shi sai kuma Oneza yar gidan dadi a ranar bayan da nishi ya lallashi yaron ya je da shi toilet ya wanke mishi jikinsa da uniform ɗin shi da ya bata da cake ya shanya su saman igiyar toilet din su ya ɗauko bargo ya kudin da nishi a jiki ya kai shi daki ya kwantar da shi saman gadon shi cikin kankanin lokaci bacci yi awon gaba da shi hankalinsa har ya ɗan kwanta ashe kora bata lafa ba sun gama shan wahalar gyara ɗakin nasu da ya ɓata musu ya hargitsa komai suna kokarin zama su huta oneza ta ce musu yunwa take ji suka ce mata ga abinci can a saman dainin kafet ɗinsu ta je ta ci saboda damuwa ma ya sa babu wanda ya waiwaye abincin a cikinsu sai wannan karamar yarinyar jamima ita kaɗai ta zauna tana ci ita ko Uneza yar gidan dadi ta ce musu ba za ta ci ba saboda a gidansu saman dining table ake jera mata abinci kala goma sha biyar sai ta zaba, ta darje hatta abincin ma a baki masu aikin gidansu suke bata tana ce gaba ɗaya ta rikita su da maganganunta sun gaza gane inda ta dosa duk yanda suka so su lallashe ta akan ta ci abinci ta kici ta ce musu dole a kira kukun da suke girka abinci a makarantar dan ta faɗa musu kalar wanda ake girka mata a gidan dadinta idan har suna son zaman lafiya idan ba haka ba za ta yi magana da shugaban makarantar ya yi musu magana su Angel sun sha dariya kamar zaudattu jin wani soki burutsu na Unaiza sun maida ta mahaukaciya ta zamar musu tamkar comedy kuma ita har ga Allah da gaske take ba su umarni rashin sani ya fi dare duhu lokacin da dare ya tsala babu wanda ya rantsa a cikinsu daga su har sabbin prisoners din saboda rigimar mahaukacin yaran nan majanun ya addabi rayuwarsu inda ya farka daga bacci ya rinka tsalle-tsalle har saman gadajensu ya hana su sakat sai aziza sun sha kuka saboda kululun bakin cikin da ya dasa musu Allah sarki wannan kenan to fa duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku